يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار bayan haka ina mana sallamar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau muna biyar ga watan shida kawar manzon Allah daga makka zuwa madina tana da shekara 1436 wanda hakan ya yi daidai da 26 ga watan uku na shekara ta 2015 amma a jerin gwanan shekarun gumakan girkawa na girgori. yan uwana yau allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu rana ta farko a cikin karatunmu da za mu gabatar a wannan masallaci masjidun rahma cikin littafin bugu buguyatul mushtaq wallafar malamina kuma dai a doktor abu abdulrahman a sheikh muhammad sani umar musa rijiyar lemu mun fito daga littafin malam akan tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai muka ɗan sake dakatawa muka yada zango a cikin wani littafin nasa mai suna bughyatul mushtaqi fi sharhi risalati sheikh islam ibn taimiyata ila ahlil iraqi in za ka fassara sunan wannan littafi a hausance za ka iya cewa bughyatul mushtaq abin neman mai ƙauna mai zumuɗin neman alheri fi sharhi risalati sheikh islam ibn taimiyya cikin ƙarin bayani kan wata wasiƙa da sheikh islam ibn taimiyya ya rubuta ila ahalil iraq zuwa ga mutanen iraki yan uwana masu sauraro ku sani cewa shekul islam ibn taimiyya bujimin malami ne kamar yadda malam zai faɗa mana nan gaba kuma ya yi rubuce-rubuce kamar yadda za mu ji daga bakin malam nan gaba ah, ya rubuta wannan wasiƙa ne zuwa ga mutanen iraki iraki wani yanki ne da manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya taɓa nuna ta gudun wata rana yake cewa fitinan da za ta ringa bullowa musulmai za ta ringa zuwa ta gabashi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ta nan gurin karshe dai manzon Allah ya gwada hannunsa ce ta gabar din nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce fitintunan da za su ringa samun musulmai za su ringa samowa asali ne daga wannan yanki gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk manya-manyan bidiyoyi da bata da duk wasu abin da suke sabawa Allah ta hanyar munanan aƙidu sun samo asali ne daga wannan yanki kadariya daga gurin suka bullo shi'a daga gurin suka bullo khawarijawa daga gurin suka bullo sufaye daga gurin suka bullo duk wata bidi'a za ku ga ta samo gindin as gindin zama ne daga wannan guri a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ta iraki dai fitintunu za su ringa bullowa ta nan ne kafan shedan zai fito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira wannan yanki da sunansa irakin kuma guda biyu ne akwai ta larabawa wanda ta hada tun daga kufa basra bagadaza da wasu yanki na larabawa wannan ana kiranta iraqul arabi akwai iraqul ajam da ta hada tun daga yankin kurdawa zuwa yankin farisawa iran kenan zuwa yankin kasar afghanistan to manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk waɗannan yanki ta nan ne za a dinga samun fitintunu domin ya tabbata a cikin hadisi hatta dujal ta wannan gurin zai fito fatan mu allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu daga fitintunun da suka fito da waɗanda suke fitowa da waɗanda ma za su fito nan gaba wannan yanki bayan allah ya gamu da musiba ta bidi'ar shi'a shi'a a takaice addini nan dai masu zagin sahabban manzon allah sallallahu alaihi wasallama waɗannan dai masu cewa na aisha karuwa waɗannan dai masu cewa al'asharatul mubashsharuna bil Janna, manzon allah na cewa suna aljanna su kuma suna cewa kwartaye ne suna cewa 'yan wuta ne suna cewa kafirai ne kun ga wannan aƙidar ai mummunar aƙida ce abu ne wanda in naka ya gamu da ita ba abin da za mu maka sai jaje kuma a ce wacce wato tana yaduwa a wannan zamani saboda zamani ne dama na fitina ba wai saboda karfin hujjojinsu ba a'a saboda yadda suke ɗauke da abubuwa na rudi da jan hankali da abubuwan da za su iya sa matasa su shiga da shekul islam ibn taimiyya ya rubuta wasiƙa zuwa waɗannan mutane za mu ji yaya farkon lamarin me ya faru wannan ma dai littafi kamar da na faɗa na malamina ne sheikh dr muhammad sani umar musa rijiyar lemo kun ji za mu ɗanya da zango ne a cikin wannan littafin gabanin malam ya fito mana da littafinmu na tarihin sayyidina abubakar na ba ku labarin littafin tun gabanin ya fito domin daga nan za mu dora kan tarihin manzon allah sallallahu alaihi wasallama malam yana nan yana rubuta littafi a kan tarihin sayyidina abubakar sha allahu gabanin ya fito kasuwa za mu kammala Ah, wannan littafi da izinin Allah mun ware wannan majalisi ya zamto cewa za mu ta karanta littattafanmu ne na 'yan gida biladu sudani ko 'yan najeriya ko mu ɗauko littafin shehu usman bin fodiyo ko abdullahi gwandu ko littafin malam muhammad gumi ko littafin manya-manyan malamai da suka rubuta don ya kamata mu ma mu zamto mun samu wayewa ko mun san halin da duniyar ilimi na cikin gida take mu malam zai mana bayani dalla dalla dalilin da yasa ya rubuta wannan littafi malam ya ce wa ba'du bayan haka a shafi na uku fa yasurruni jiddan an ataqaddama bi hadha al-amal al-mutawadi' ila qurra'i al-arabiyyati al-kiram malam ya ce lalle ina cikin farin ciki saboda yau zan gabatar da wannan ɗan aiki wanda yake bai taka kara ya karya ba a ganinsa ko zuwa ga makaranta larabci su makaranta hausa ba malam ya riga ya musu domin asalin wannan littafi malam ya karanta shi a garin katsina irin shiryawa da yake yi gabanin ya je ya fito karatu tunda ka san malami ba wai haka kawai yake fitowa ba in zai je in zai zo majalisi dole sai ya dan leka ya haɗo kan wancan karatun ya binciko wannan zance ya tabbatar da abu kaza haka yake to irin wannan bincike binciken da malam yake yi sai ya ga ya tara abubuwa masu amfani sai ya ga to maimakon faɗa da aka yi ta yi da hausa me zai hana kuma ya tsara shi a larabce ya fitar da shi wa makaranta larabce saboda haka shi malam da ya karanta wani littafi bugiyatul mushtaq ba wai ya karanta irin abin da muke karantawa yanzu bane ba a'a shi ya karanta asalin littafin Sheikh islam Ibn Taymiyyah ne jawaban da yayi shine bugiyatul mushtaq yayi shi ne a Hausa yanzu kuma mu muna karanta abin da malam ya rubuta shi da larabci wanda ya kalli tsarin da malam ya bi a wannan littafi zai gaskata cewa ta hadiri ne galibi ba wai sharhi ne da irin tsarin da aka sashi da sharhi ba domin galibi malam ta aliki ya ta yi masu amfani masu tsada saboda haka yan uwana mu kuma za mu bi alikin da malam ya yi muna haɗowa daga sama da kuma mai ƙasa mu karanta maganar shekul islam ibn taimiyya mu kuma karanta abin da malami na ya faɗa wannan karatu bayan allah gida abin nama ne ya faɗa mana ƙasa mai gasashe don ta ya zo mana mai gidan sauki malam ya riga ya karanta wannan littafi illa iyaka ma zuwa zan yi in saurari kasar ɗin sai in zo in fassara muku ko kuma in saurari kasar ɗin sai in muku ƙarin bayani in kuma na leƙo wani abu to alhamdulillah na fa'idanta kenan amma ba ni tsammanin zan zo da wani abu da wanda malam bai zo da shi ba kuma wani abin da ban faɗa muku ba na rungumi wannan littafi ne bayan na nemi izini a gurin malam ko malam ya bani dama cewa je ka ka karantar wannan ne kuma sai ya sa min cikin fari sa ni cikin farin ciki mai yiwa malam yana ganin abin da nake yi insha Allah kura kuran ba su da me ba da yawa a matsayina na almajiri idan aka ce mun je karantar daga malami ai sai ka ji me sai ka ji daɗi sai ka ji farin ciki sai ka ji wani abu me ya mamaye ka domin yan uwana mu ba mu da wani abu wanda suka wuce mana malaman mu ko duniya ɗalibin ilimi ba abin da ya masa ilimin sa ba abin da ya masa karatun sa saboda haka kun ji asalin wannan littafi malam yace raja'a an yajidu fihi ma yakunu idahan wa bayanan li risalati alimin kabirin malam ya ce na ɗan yi wannan ta'aliki ne da ƙarin bayani mai yiwa makaranta larabci za su samu ɗan ƙarin bayani da ƙarin haske ta wannan wasiƙa ta bujimin malami wasiƙa kuma littafi ko wasiƙa lalle shekul islam ibn tamiya wasiƙa ya rubuta domin ba sau ɗaya ba sau biyu ba cikin abubuwan da aka tattara na rubuce-rubucensa waɗanda suka rikide yanzu aka mai da su littafi an samu sama da wasiƙu daban-daban da ya rubuta sama da guda arba'in asalinsu wasiƙu ne amma sai mu 'yan baya muka ɗauke su a matsayin mai littafi saboda yadda wasiƙar ta ƙunshi ilimi zai ga wani yana ɓarna a wani guri ko wani ya yi masa tambaya akan wata matsala sai ya rubuta masa amsa sai ya aika masa a matsayin wasiƙa shi kuma wannan bawan allah sai ya killace kayarsa har daga baya ci gaba da gwadawa ga abin da shekul islam ya rubuta masa su kuma ɗaliban ilimi idan suka leko wasiƙar suka gata da fa'ida sai a yi ta me ta sai ma wani ya naɗa mata suna irin su Hamawiyya asali ya rubuta wa zuwa mutanen hamani wani yanki a kasar siriya a yanzu sai abin ya rikide zuwa game, mai littafi wasitiya ma tambaya aka masa tsakanin azahar da la'asar sai ya rubuta sai ta rikide ta koma min littafi hakanan ya taɓa wa risala ila ahal bahrain nan mata rikide ta koma min littafi sa'annan ya rubuta wasiƙa ma wani sarki an nasir ta rikide ta koma min? littafi sheikh islam ibn taimiyya wato karatu ya riga ya bi jikinsa shi baya iya komai in ba mai ba in ba karatun ba akwai ma wasiƙa da ya rubuta wa mahaifiyarsa lokacin da yake ƙasar misra yana ba ta uzuri yana rarrashin da cewa kata damu zaman da yake a nan gurin ba zaman banza ba ne ba aikin yada da awayayi wani abu ban sha'awa a cikin wasiƙa ba da yake rubuta wa mamansa har da koro hadisi da wanda cire hadisin ya ce a cikin abin da abu dawo da ya rawaito da isnadi kaza ya ce amma a cikin sanadinsa akwai wani wai duk wannan wasiƙa ne amma irin ta shekul islam ibn taimiyya wannan kuma ba wai sabon abu ba ne ba malamai a da suka rubuta wasiƙu su daga baya su rikide su koma mai littafi yanzu abu dawo da ahmad ibn shu'aib ibn sijistani lokacin da ya rubuta a littafin sa a sunan da mutanen garin maka suka ga littafin ya ba su sha'awa ga kuma yadda ke kunshe da ilimi da hadisai waɗanda ake bukata hadisan da ake wato aiki da su yau da kullum amma cikinsa akwai wasu technicalities akwai wasu terminologies akwai wasu zaurance irin na ilimi wanda ba su iya ganewa ba sai suka neme shi da ya musu ƙarin bayani sai ya rubuta musu wasiƙa sunan wasiƙar risalatu abi dawo da ila ahali makka yanzu ta rikide ta koma mai littafi saboda fa'idar abin da ke cikin wannan wasiƙa hatta malamai idan suna magana akan sunan abi dawuda da yadda ya karkasa littafin sa ilimin mustalawar hadis sai an ambato ta hatta waɗanda suka waƙe littattafan ilimin hadisi qala abu dawuda an kitabihi zakartu ma sahha wa ma yushabihi wa ma bihi wa hanun shadidun qultuhu wa haisu la fasalihun kharrajtuhu kamar na iraki ko suyudi yake faɗa suyudi ko bayan allah hakan nan manyan malamai suke saboda haka malam yace wannan sharhi ko ɗan sharhi da nayi nayi ne fatan ya ƙara haske wa abinda wannan babban malami ya rubuta amma ga makaranta larabci wa mushtahidin shahir ko malami wanda ya kai matsayin mushtahidi wanda yake shahararre a duniya bi ilmihi wanda ya cika duniya da iliminsa wa shagalan nasa bi jihadihi wa nibalihim wanda gaba ɗaya ya shagaltar da mutane tsakanin masu yabansa da kuma masu masa kushe saboda yadda ibn taimiyya ya yi gwagwarmaya wajen yada ilimi wajen fantsama cikin fada da miyagun aƙidu maganin mayu ne shi maƙiya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ya saka za ga duk wani maɓarnaci wanda baya son qur'ani da sunna zaka ji ba wanda yake ƙi kamar ibn taimiya har lamarin ya kai a zamaninsa wasu suka ce shi kafiri ne aka samu malam fada suka haɗa baki da riba-riban sarakuna aka yi ta ɗaure shi lokaci bayan lokaci ƙarshe da kansa yake cewa لو لم تكن لي في القلوب مهابة لم تكثر الأعداء في وتقدح كالليث لما هيب خط له الزبا وأوت لهيبته الكلاب النبح يرمونني شذر العيون لأنني غلست في طلب الأولى وتصبح يشي لو لم تكن لي في القلوب مهابة بعدين يند زكاتا نمبرنتا suke razana da ni ba lam taksurul a'ada ufiya wa taqdahu da makiya ba su yawaita na da yi min da aibata ni ba in ka ji ba aibata ka baka isa ba ne ba in ka ji an yi shiru a kanka ba ka kai ba ne ba amma in ka kai komai nagartarka dole sai an samu wasu hasada ta cuskune su sun taba ka ko sun soke ka yace kallaisi lamma hiba khutta lahu zuba ce kamar wato zaki ne lokacin da aka ji tsoron a fito a karo da shi a karan batta da shi buga in buga gaba da gaba da shi sai aka shirya masa wani zagon ƙasa sai aka tona rami sai aka ɗora misali aka lullube ramin sunan wani tarko ne ana kiransa azuba sai kuma aka sa irin su gada da su barewa suka tsokano shi da ya bi suka bi da ya biyo su shi bai san cewa akwai rami a gudun ba sai ya taka sai ya fada cikin ramin wannan shiryayye ne da aka masa ko su kuma sai suka dawo bakin ramin suna min suna ta haushi suna cewa in ka isa ka fito ai mun ga karshen ka da a kyale man a buga kallaisi lamma hiba khutta lahu zuba wa awat li haibatihi al kilab yarmunani shadhar al li annani suna mun kallon hadirin kaji suna bata ni suna hada na fada da mutane saboda ni na nemi karatu tun da didduro su kuma sai da me sai da gari ya waye ala wa huwa al-allamatul fahl malam yace kowa ya saurara malamin da zamu gabatar yau a karatunmu shine a shaykh shaykh islam wa murshid ana anam taqiyuddin abul abbas ahmad ibn abdul halim ibn taymiyah al-harrani ad-dimashqi المتوفى سنة خمسمائة خمسة وعشرين shine Sheikh islam Abul Abbas baban Abbas waye Abbas dama ya halatta ko ba ka da ɗa ka yi wa kanka alkunya ko haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da nana Aisha ta kai masa wato damuwarta cewa ya rasulallahi kowa cikin matanka na da alkunya sai manzon Allah ce mata to ke ko me zai hana ki ke ma ki alkunya da ɗan 'yar uwarki asma'u binti abubakar kenan wa kenan abdullahi ibn zubair daga nan ake ce mata ummu abdullahi duk da cewa ba taɓa haihuwa ba hakan nan shekul islam ibn taimiya bai taɓa haihuwa ba bai yi ma aure ba gaba ɗaya yana daga cikin al'ulama ul'uzab malaman da suka yi gwagwarmaya su baki ɗaya a cikin mai gwauranci cikin gwauranci suna da yawa ba shi ba akwai imamun nawawi shi ma imamun nawawi har ya koma zuwa ga allah bai yi aure ba ba wai saboda ba sa son auren ko ba sa son matan ba ne ba a'a saboda mayan neman karatu ta riga ta ɗauki me ta ɗauki ransu wanda kuma wani abu ne wanda kun san mata suna rage wa mutum karsashin mai neman karatu inda ya riga ya yi shi yasa imam bukhari ya kawo mana zancen da wasu magabata suka ce ku nemi karatu da ilimi tun gabanin a shugabantar da ku lokacin da kake cikin samartakarka dan bana bakwai ɗinka lokacin ne ya dace kami ka nemi karatu wa man fatahu ta'alimu waqta shababihi fakabbir alaihi arba'an li wafatihi wanda lokacin karatun sai ya wuce masa samartakarsa kai ta wuce masa bai yi karatu ba sashi a gaba kai masa kabara hudu a tsaye kabarar mai sallar gawa ya tafi kenan ibn Taimiyya bai yi aure ba abdul fata abu gudda yana da littafi mai suna al ulama ul uzzab ahmad ibn abdul halim ibn Taimiyya shi da babansa da kakansa musamman kakan nasa ficaccen malami ne wanda imam shaukani ya yi sharhi ne wa littafin kakan ibn taimiyya cikin littafin nairul autar sharhu muntakal akhbar ibn taimiyya taimiyya din aka ce ita ce kakasa ne alharran wani yanki ne a kasar sham a kasar syria a dimashki dan dimashka malamai sun yi ta sabani akan cewa shin dimashka din nan kan nan ne asalin garinsu ko kuma cela ya zo wasu suka ce a'a asalin garinsu yana yankin turkiya ne ana ganin asalinsa ba turke ne wasu kuma suka ce asalinsa ba larabe ne shekar islam ibn taimiyya ya rasu a shekara ta ɗari bakwai da ashirin da biyar bayan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wasallama yanzu yana da shekara ɗari bakwai da goma sha ɗaya da rasuwa kenan kaji tun a lokacin yi wannan karatun da za mu ji kai kuma har zuwa yanzu ga shi ka samu kanka a lokacin kwamfuta lokacin da littafi sai ya ake ba rubutawa ake ba amma kuma ko kaɗan ba kama kafar yadda ibn taimiyya ya je ba malam ya ce islam ibn taimiyya ta hayata hufi حياته wa الدعوه ilm Ibn taimiyya ya kare rayuwansa a wajen da'awa da wa yaɗa ilimi wa muharabatil bida'i wa muharabatil bid'i wal ahwa da kuma yaƙar bid'a da wato munanan soye-soyen rayukan mutane da suke shirya musu shirme su dola su a matsayin wai addini ne fasattara bi bananihi ilman kashafa bihi an maknunil kitabi was sunna ibnu taimiyya lalle da hannunsa mai albarka ya zazzana ya rubuta littattafai ko kuma wasiƙu ko jawabai ko fatoyi ko ma dai abubuwan da suke na ilimi wanda a cikin rubutun ibn taimiyan hakika ya gwada dalakin saƙon da alkur'ani da sunar manzon Allah sallallahu don wato idan yana magana kowace gaba kawai ɗauke take da da ilimi idan mutum ya zamto yana da ilimi ya zamto shakundun kowace gabar maganarsa tana ɗauke da wani saƙo wa abana fihi an asrar shari'a ibn taymiya lalle ya wato fito da sirri da manufofi na shari'ar musulunci ya yi littafai daban-daban cikin manyan littafansa akwai dar'u ta'arudul aqli wa naqli cewa shari'a nassin qur'ani ko sunna baya cin karo da me da hankali sai dai in shirmamman hankali ne yana nan cikin kusan mujalladi tara cikin manya-manyan littafin shekul islam ibn taimiyya akwai aljawabu sahih liman baddala dinal masih cikakken jawabi ingantacce wajen ba da amsa cewa addinin da annabi isa ya zo da shi dai an canja kun ga manyan malamai kenan an shiga alkur'an da sunna hatta bible din ma ba a kyale shi ba haka malami yake so ya zamto shakundum zai iya taba can zai iya taba can yana da ido a nan yana da ido a can ba wai kawai malami bai da ido a ko ina daga ahlari sai ishimawi sai iziya sai risala sai kuma rigima ba a malami yana so yana da kyau domin yin basal ne kamar yadda zai iya bada fatawa a kowane bangare hakan nan kuma kowane bangare ana so ya zamto cewa yana da dan ido a kai yana da ido akan aqida yana da ido akan fiqhu yana da ido akan hadisi ba malami ya zamto cewa qur'ani kadai ya sani ba ko fiqhu kadai ya iya in ya zamto haka ya zamto rabin malami ba cikakken malami ba laqad kana sayfan musallatan ala ahli al-batil ibn taymiya ba zararren takwabi ne haka Allah ya yi shi ga mabarnata yana da malittafi mai suna asai asarimul maslul ala shatimin rasul tubabban takwabi za a girbi kan mutumin da ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi ba wai yana kira ne a tada hautsini ba ba wai yana kira ne a yi rigima ba kawai zallan hujjoji ya kawo da ke gwada matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da hukunce hukuncen da shari'a ta tanadar ga wanda ya taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma har zuwa yanzu wai mai wannan littafi shi ake cewa ko maki manzon Allah Allah ya ji kan malam Nasiru Kabara domin kuwa da ya ga littafin ya yaba ya ce lalle wanda ya rubuta wannan littafin ba a isa a ce masa baya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kai da baka rubuta komai ba kai gaba ɗaya ma alakar ka da manzon Allah sai wake wake wake wake ma yanzu ka bar yin na manzon Allah ka koma kana yin na wasu shehunai shehunan ma da ka dara wato matsayin su ya fi na matsayin matsayin Allah da manzon Allah kuma duk wai haka kai masoyin manzon Allah ne riyal san manzon Allah shine mutumin da ya kira abu alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi fa in tuti'uhu tahtadu wa ma ala ar-rasul illa al mubin in kuntum tuhibbuna Allah ko fattabi'uni yuhibbukum Allah ko wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim malan yace wa sanadan qawiyan li ahli al was kuma ibnu taymiya madogara ne mai karfi li ahli al-haqqi was gama ga gaskiya ma'ana wato madogara ne wanda ake dogara saboda yana sharewa muminai hawaye idan aka taba sunna idan aka taba musulunci yakan rugurguza abin da ya taba musuluncin komai girman shubhasa kuwa domin ibn tamiya a lokacin da ya zo lokaci ne da gaba ɗaya duniyar ta cakube kasuwar hadisi ba ta ci da ya kamata kasuwar sunna a yankin ba ta ci da ya kamata gaba ɗaya lamarin sunna ya dishi wato kasuwar yan bid'a ke ci da falsafawa da falasifa da masu iya magana da kuma waɗanda suka ɗauki dogaro da hankali a matsayin madogara na shari'a a lokacin gaba ɗaya yan uwana idan ana maganan aya ko hadisi in baka iya wannan falsafanci da ilimin kalam ba ana ganin ka a matsayin wani galala wanda bai san ina aka dosa ba ibn taimiyya shi ya zo ya kwato mutane daga wannan abun ya yi rubuce-rubuce ya kure falasifa ya kure mutakallimun ya kure 'yan shi'a ya kure khawarij ya kure 'yan kadariya ya kure kowa ibn taimiyya shi yasa babu wani fanni a wannan zamani da zaka iya wato karantawa wanda zaka iya wadatuwa daga rubuce-rubucen sheikh islam ibn taimiyya kuma ibn taimiyya nan ba wani mutum ne fa wanda yake mai mummunan hali ba domin wani lokaci idan yana raddi wa waɗanda ya saba da su sai ma ka fara jin haushinsa saboda za ga yana lalama za ga baya buɗe wuta wani lokaci ka je na ta ba wa mutane uzurin da mu ba za mu iya bayarwa ba mu yan jagaliya ko ba ka ba amma za ga yana lallaman mutane shekul islam ibn taimiyya wani lokaci ya ce kai bawan allah da kai ka faɗa abin da na faɗa da ka zama kafiri amma da ni na faɗa abin da ka faɗa kai da na zama kafiri amma kai ba kafiri ba ne ba saboda baka san abin da abin da abin da ka faɗa yake kunshe da shi ba ibn taimiyya ka je na ta ba wa mutane uzuri kowa ya ba shi uzuri amma wannan saboda ya yi baraya yana yana lazanar da mutane da alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi yanzu ko littafin sa minhajus sunna lokacin da wani eh, ibn mutahhir al-hilli ya rubuta littafi mai suna minhajul karama wanda shekul islam ya ce ya cancanta ya kira shi da minhajun nadama ne littafin a lokacin ya rikitar da malamai masu kananan karatu ana ta yawo ana ci tofa ɗan shi a fasin kure ahalus sunna a kai shi nan gurin a kai shi nan gurin a kai shi can gurin ana neman ya za ya amsa ibn taimiya da aka kawo masa aka ce to ga halin da duniyar fa sunna take ciki domin guri gaba ɗaya ya hautsi ne alas ya za fito wannan malamin saboda malami ne shi ma ibn mutahir al-hilli amma irin na bata tunda kusa hakan iya samu malami da karatu kuma batacce ko a wannan zamanin akwai mahmud zahir al-kausari malami ne amma kuma batacce akwai yan bidi'a waɗanda suke ko malaman hadisi ne irin su ahmad gumari malamin hadisi ne kuma dan bidi'a ne abdul Fata abu gudda shi ma malamin hadisi ne kuma dan bidi'a ne hadisi kadai ba ya sa mutum ya zamto yana da me yana da malami ya zamto malamin sunna yan uwana shekul islam ibn taimiyya ya ɗauki alƙalaminsa da bayaransa ya rubuta littafin minhajus sunna minhajus sunnatin nabawiyya fi raddi ala shi'ati Walƙadariya, wato da ya zo ibn taymiya ya ga shi gaba daya eh, shi wannan ɗan shi'ar ma gaba daya ya yi masa kaɗan aime a wajen masa raddi sai ya hada da yan shi'a ko da sufaye da mutazila da kayan ƙadariya, da murji'a da kowa din ya rugume ya rugunsume su gaba ɗaya musu mi ya yi musu rubus a cikin littafin domin kun san yan shi'a suna da dangantaka da mutazila musamman a wajen abin da shafi aqida suna yan uwa ɗaya uwansu ɗaya ubansu me ubansu ɗaya musamman ma mutaakhirin mutaqaddimin nasu yan jahamiya ne amma akhirin nasu yan mu'tazila ne saboda haka ya Sheikh Islam Ibn miya hatta malaman da suke fada da shi a zamaninsa tunda ko sun yayi fama da malamai eh, gabanin ma sauran yan bid'a taqiyuddin subki da ya ga littafin ibnu taymiya da yanda ya bada amsa da yanda ya sa duniyar sunna ta daga kai ta ce lalle ga amsa sai da yawa shekul islam ibn taimiyya waƙi bayan kuma tsawon rayuwarsa yana faɗa da shekul islam ibn taimiyya yake cewa إن الروافد قوم لا خلاق لهم من أجهل الناس في علم وأكذبه والناس في غنية الرد إفكهم لهجنة الرفض واستقباح مذهبه وابن المطهر لم تطهر خلائقه دائن إلى الرفض غال في تعصبه ولابن تيمية رد عليه وفاه بمقصد الرد واصطفاء أضربه لكنه خلط الحق المبين بما يشوبه كدر في صفو مشربه يرى حوادث أن لل... طيب الله وي يشي يشي إن الروافد قوم لا خلقهم محل الشيء كتشوام ولابن تيمية رد عليه وفر يشي حقيقة ابن تيمية يعني دوني بجمر ردي نمجر ردي أكنسو wa fa bi maqsidir raddi wanda duk yanda raddi yake ya riga ya kai raddi ya gama kure su amma sai ce amma falakin na hu khalatul haqqal mubina bima yashubuhu kadur fi safwi mashrabihi amma ba a cikin raddin nasa akwai gyara domin kuwa idan kuwa ibn taymiya hatta asha'ira ya me ya murje su a gurin saboda haka shi kuma wannan malami ba ashari ne ce saboda haka amma akwai matsala a cikin raddin can ma bayan kuma yana nan fa aka yi rigimar sai ka cewa ai wallahi law kana hayyan yara qawli wa yasma'uhu radattu ma qala raddan ghayra mushtabihi kama radattu alaihi fi talaqi wa fi tarki yace ai da yana raye da yana yanzu da na yi maganinsa da na yi masa raddi shi ma akan wasu gaɓoɓin da ya yi raddi ma wasu amma nan kande dai an sallama masa ibnu taymiya kenan aqama Allahu bihi ad-din ba'da al-i'wajaj Allah madaukakin sarki wato ya tsayar da addini da shi kamar yadda Allah ya daga addini da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallazi ayyadaka bi wabil mu'mini da taimakon Allah da kuma sa hannun waɗannan muminai sahabban manzon Allah haka Allah ya kaddara su zamto abokanan gwagwarmayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa nasara bihi al-millata fi waqtin amma fihi al-fasad al-aqdi wal inhiraf al-fikri malan yace Allah madaukakin sarki ya sa duniyar sunna ta daga kai Allah ya taimaka da wannan bawan Allah an taimaki da'awa bayan wato lalacewar aƙida da kuma yadda wato aƙidoji suka gurɓace fadalla ilmuhu shu'a'an yabi'u darba lissalikina saboda haka sai ilimin wannan bawan Allah ya zamto kamar shu'a ‘ya'yan rana ne haske ne wanda yake haskaka a darba hanya likina wa masu binta wa yahtadi bihi sa'iruna min yawmihi ila yawmina hadha wa ila an yaritha Allahu al wa alaiha da kuma abin da ya bari na tarin ilimi Allah madaukakin sarki yake wato gwada mutane hanya tun a zamaninsa har zuwa zamanin nan namu kai har ma Allah ya naɗa ƙasa da wanda ke kanta شاء الله تعالى أن أقف على رسالة له صغيرة الحجم عظيمة الشأن كتبها نصيحة لأهل العراق لا سيما المنسوبين منهم إلى التشيع ومشهد المهدي المنتظر ما لنجي الله مدعوك كنسر كياسو hannuna ya kai zuwa ga wata wasiƙa tasa wacce take ga ta 'yar ƙarama amma lamarinta babba wanda ya musamman ma waɗanda suke danganta kansu zuwa ga shi'a da ma waɗanda suka yi wato suka je suna suna suna masu jira a gindin asirdabu wannan kogo da ake jiran wai madin da ya yi shekara dubu da mutuwa ana jiran ya fito bimna نظري عليها ضمن مجموعة ilahul tun tunda kun san. yanzu ta littafin majmu'ul fatawa na ibn tamiya ai ba ibn tamiya ya rubuta ba kakan ɗaya daga cikin limaman masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yanzu a sheikh alkasimi babansa muhammad da kakansa baban babansa kenan ko su suka haɗu suka yi ta yawo suna tattaro mai duk inda aka ji labarin littafin ibn taimiyya har suka tara abin da zai iya haduwa na kusan mujallari talatin da bakwai shi yasa za ga a cikin majmu'ul fatawa akwai wasu littafan da ke su kutum na littafin ibn tamiya ne amma suna cikin me wannan collection kamar wani encyclopedia ne ne me na ibn taymiya shi a zamaninsa <clears throat> ya riga ya yi nasa amma akwai kuma littafin ibn taymiya da ba sa cikin majmu'ul fatawa irin su jawabu al jawabu ba sa ciki minhajus sunna baya ciki daru ta'arud al aqli wan naqli baya ciki al fatawa al misriya ba ta ciki amma akwai irin su hamawiyya su wasitiya dukkan suna cikin majmu'ul fatawa shaykh al islam ibn taymiya yayi wasu waɗanda wasu ma ba a san ina suke ba wasu kuma sai yanzu ma ke kara fito da su shi yasa yanzu kun ga majmu'u fatawa ibn taymiya ko majmu'u rasail ibn taymiya ko mu'allafat ibn taymiya kullun kara fitowa suke ko kwanan nan an fito da eh, tsari na farko karkashin kulawar shek Bukar Abdullah Abu Zaid da na Ibn Qayyim ma sa'annan aka samu wasu malamai suka fitar da wani kashi na biyu su Khalid Sabt wani babban malamin tafsiri shi ma ya ciro shi kuma gaba ɗaya abin da ya samu na tafsirin ibn taimiya haka barin da ya ta irin wannan hakan nan kwanan nan ma wata majmu'a ta sake fitowa domin kun san lokacin da wato turawa mulkin mallaka suka ci kasashen musulmai da yaƙi sun kwashe littafan musulmai ala daga laburarinsu sun koma da shi zuwa kasashen su to yanzu za ga malamai suna tafiya wato manya-manyan su a duk duniya a almaniya ne datis germany ko a holland ko a bunan toki ko a wasu kasashe ne ana zuwa ana ta mai kwafowa waɗannan tafan asalin yana gurinsu amma sai a kwafa ko ko a protestant ɗinsa daga baya sai a zo a buga shi wa duniya da ilimi wa ɗaliban ilimi saboda sun kwashe mana mai littafan mu shi yasa kullum saboda wannan wannan risala ta shekul islam ibn tamiya ba ta cikin majmu'ul fatawa malam ce a wata majmu'a na irin collection na littafin ibn tamiya بتحقيق محمد علي العمران في المجموعة الثالثة أو نكرو نأكو واتو كما نكوليش نأكو بين مجموعة فتاوى أني نفرقو أني نبيو أني نمي نأكو فرأيت أن نقرر تدريسها fi masjid modibbo malam ya ce sai na ga ya kamata a ce mu karantar da wannan 'yar wasiƙa a masallacin modibbo da ke kofar ƙaura bi a garin katsina bi wilayati kadhina a garin kadhina بعد الانتهاء من دراسة رسالته الأخرى الماتئة ألا وهي التحفة العراقية في الأعمال القلبية في سبعين مجلسا malam ya ce bayan mun kammala karanta wani littafin nasa kuma mai suna a tuhfatul Irakiya fil amal alqalbiyya a majalisi saba'in to mu yau wannan shine majalisin mu na farko mu dai ban san ba zai kai su ba yi ma'aikanshi Allah ma. da karatun nan ba a yanzu ba? Na malam bane ba. Amma dai za mu yi tayi mu ga, Allah su bani wa ta'ala na waje ba mu. Waƙa aftiyari a laha zihin Risa Lati, Limu na Sabati Hali, Darfur Makani, Wasu Zaman, Ammal Makan. Malam Cina za wannan wasika ne saboda dacewata da lokaci da kuma guri. amma abin da shafi guri fali anna madinata katsina saboda garin katsina min kubrayatil muduni allati yanshitu biha rafida saboda yana daga cikin manya-manyan garuruwan da akwai dandazan makiya sahabban manzon Allah makiya na na Aisha waɗanda suke zaginta kwarai ai nabin jagoran Ah, mm, ma waɗanda suka ɗora wa kansu dakon zagin na aisha a ƙasar nan ai daga wancan gari yake ko kuma ma wani abin takaici muna da abin da ya rubuta muna da abin da aka yi hira da shi a kasatoci yadda yake zargin wata ƙasa da ya fara kaiwa ziyara a wancan zamani yake yake faɗin abin da ya gani na wato sabawa karantarwar abin da ya sani na alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu sai to kamar da shi ne farkon mutumin da zai tawaye amma ina ka san son mulki da san duniya idan ya shiga jikin mutum Allah kaɗai ya san lokacin da zai iya rabuwa da shi sai da taimakon ubangiji wa ya'maluna fi nashri dalalatihim wa ighwa'il jahalati min al-awam a wannan gari da ma wasu garuruwa suna kokarin ganin sun wato yada dalalatihim batasu suna kuma rudin jahilai musamman ma ga maganin mutane فكان العمل على التصدي لهم من أوجب الواجبات على دعاة الحق saboda haka wato fito na fito da duk wanda yake faɗa da sahabban manzon Allah da yi musulunci batanci da sunan wai shi mabiyin ahlul baiti ne bayan kuma ƙarya ne to fito na fito da shi wannan yana daga cikin abubuwan da suke wajibi ga duk malamin da yake kira zuwa ga gaskiya wa amma ma ta Allah bi zarfil zamani amma abin da ya shafi lokaci kuma fali'annan rafida ta fi hadhihi ayyam saboda waɗannan 'yan rafida makiya sahabban manzon Allah a wannan zamani qad shammaru an sa'idil jiddi sun dage iyakar iyawarsu وسلكوا مسالك شتى في نشر ضلالهم بقوة بين عوام الناس في ربوء هذه البلاد نيجيريا سنداجي إياك يا وسو سن وتبار همة وجنجن سن قتد متاني أوان كسات نيجيريا مما حدا بأهل الدعوة الحق أن يضاعفوا جهدهم في محاربة أباطيلهم وكشف ضلالاتهم بالعلم والبرهان wanda hakan ya sa dole masu kira zuwa ga gaskiya su masu buɗe wuta don sun ba wa da'awa da kiran gaskiya kariya sun kuma tona asirin miyagu makiya na na aisha makiya matar da matan manzon Allah makiya ahal baitima wa hadhihi risalatu asluha نصيحة مجملة قدمها شيخ الإسلام ابن تيمية إلى رجل من أهل العراق نزل دمشق كان معه من شبهات أهل الرفض وأباطيلهم مكتوبة في ورقة عنده ما لنجي أسل ونن وسيقة ابن تيمية wasu 'yan amsoshi ne ko nasiha ne jan hankali ne ibn taimiyya ya rubuta ma wani mutumi 'yan kasar iraki wanda ya zo garin su ibn taimiyya garin dimashq ya zo tare da shi akwai wasu shubuhohi waɗanda ya samo su a wancan gari na iraki wanda abin ya dame shi eh, wanda kuma ya rudu ya wato likici falamma tala alaiha shekul islam ibn taimiyya yayin da ibn taimiyya ya ga waɗannan shubuhohi a bani lahu an a al'akazibi sai ya tona asirin waɗannan ƙayarai. ya fito masa da fili cewa waɗannan fa abubuwan shirme ne ووضح له الحق بالبراهن والحجج الدامغة مما جعله يقتنئ بالحق الذي دعاه إليه الشيخ ابن تيمية يزود هجوجي waɗanda suke masu kula mutum wanda ya sa dole wannan mutumi ya nutsu ya aminta ya yadda da abin da ibn taimiyya ya kiraye shi ba gaskiya bane ba cewa da wasu ke yi cewa shi in an shiga ba a ana shiga ana me sai dai yan mutum mai game da wanda zai fitar da shi din ba sai dai mummunar aƙidar da yake fara da suke cutar da mutane shi da shi ita ce abin da za su fara dasawa mutane idan ka shiga gurin shine kin wato ahlus sunna kin littafan sunna kin malaman suna ganin su a matsayin banza ganin duniyar suna a matsayin shashashu ganin su a matsayin wasu galagalu waɗanda ba su da me ba su da basira kida humai sai zanto cewa duk abin da yake cikin sunnar ba za ka iya jin sakin zuciya karanta da sakin zuciya da za ka iya shirya don haka ba kun fahimce ni wannan shine mummunan dafin da suke sakawa mutane amma in ba haka ba in aka hujja aka hujja ne me kuma abin da ke cikin wancan addinin da yake na shirme kamar da malam za mu ji zai ta warware mana faragaba faragaba faragiba min ash bi an ta bi an takuna hadhihi an-nasiha maktubatan li yuballighaha man wara'ahu min jama'atihi ibn taymiya ya masa wannan jawabi ne da me da baki sai shi to zan so a maida min shi a rubuce ni dan nima na isar da shi wa jama'ata فنزل الشيخ عند رغبة الرجل فكتب هذه الرسالة النافية التي تجاوز نفعها ذلك الرجل وقومه من العراقيين sai ibn taymiya ya aminta da wannan abin da wannan bawan Allah ya bida ya nema sai ya rubuta masa wannan wasiƙa mai amfani wacce amfaninta ya wuce wannan mutumi da ma mutanensa na iraki ko fata jawazatul hudud al ta wa zamaniya wanda ta wuce ba wani geographical location da zai iya mai tare ta ta tsallake geographical location na wancan guri da ma wancan zamanin likai ta sila ilaina nahnu abral qururi wal Ga gashi mu mata zo kanmu bayan wasu ɗarurrukan shekaru da wucewar generations daban-daban litusbiha risalatan nuqaddimuha ila rafidati nigeria hatta yastayqidu wa ya'udu ila alhaqqi alladhi la miryata fihi malam yace mu ma gashi muna gabatar da ita wa makiya sahabbai na Najeriya dan ya zamto musu wani abu ne da za su faɗaku su farka su dawo zuwa ga shari'a wanda babu jayayya babu dosanan shirmi a ciki wa qad an aba aljumali kalamin kalam sharhan wasatan yu yufassilu mujmalahu wa yuwaddihu maqsudahu fa amiltu fi dhalika ragma kathrat al mashaghil yace ni ma sai naga ya kamata ai kuma in dan yi sharhi dan kadan in ɗan wato sharhi wanda ke matsakaici wanda zan dan yi bayanin gurin da yake a dunkule ko kuma in ma fito da abin da ibnu taymiya yake nufi duk da cewa ba lokaci da malam ga karatu a masallatai ga sallar juma'a ko a ɗaurayi ga karatun um, tajridu sare ga karatun abin tafsiri ga karatu a katsina ga koyarwa a jami'a ga fatawa a rediyon rahama ga fatawa a rediyon kabinan jigawa ga lacca a can ga rubuce-rubuce da waɗanda suka fito da waɗanda ba su fito ba ita da haka haka nan dai aka dan kukuta aka dan samu aka shigar ko wazdihamil ala'iqi ga kuma alaƙoƙi daban-daban domin a wannan zamani wato alaƙa ta bal da balinta sunan malinta ma yafi alaƙa yafi asalin ilimin wahala abin da nake nufi idan kana malami wannan ya kawo maka ziyara wannan ya kawo maka gulma wannan ya kawo maka labari wannan ya kawo maka can gudu duk da yake cewa malam yana daga cikin mutanen da baya ɗaukan irin waɗannan abubuwan da me da yawa duk wani abin da ba karatu bai da muhimmanci da yawa amin a gurinsa amma ya iya duk da shi cewa duk da yanda yake da kokarin tsare gida akan irin waɗannan abubuwan amma tun da najeriya ne yake dole wani lokaci sai ya haƙura ko ba haka ba فجاءت هذه الرسالة الموصومة بغية المشتاق في شرح رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أهل العراق ما لن يتشيسبوا saboda haka ne asalin samuwar wannan wato wasiƙa wadda nima ko littafi wanda al-mausuma wanda aka siffanta ta da cewa bughyatul mushtaq abin neman mai zumuɗin samun ilimi wajen sharhin shekul islam wanda zumuɗin da yake nema ne mai sharhu risalati shekul islam ibn timita ila ahli iraq na fassara azgo sa'ila lil maula azza wa jalla malam yace muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala mai girma da ɗaukaka an yanfa biha wa man yaqifu alaiha min almuslimina an yanfa biha an ni biha wa man yaqifu alaiha min almuslimina na gode bawan Allah an ni biha ce ni Allah madaukakin sarki ya fara amfana da ni da ita ina roƙon Allah ya amfana da ni sakamakon wannan abin da na rubuta ya amfana da shi me yau la yanfa'u malun wala banuna illa man ata Allah bi qalbin salim wa da wanda ma ya samu ganin wannan mu kenan ubangiji Allah madaukakin sarki ya amfana da mu mu ma da muke nan gudun. Allah ya sa muna yi dan Allah ne kada mu shiga cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa man talaba al-ilma li yumari bihi ulama aw li yubahi bihi as-sufaha aw li yusrifa wujuhan nasi ilayhi adkhalahu Allahu an-nara wanda ya nemi karatu saboda ya jayayya da malamai ko ya nemi karatu saboda ya burge gama garin mutane ko ya nemi karatu saboda ya hankali ya jawo hankalin mutane zuwa gare shi Allah zai shigar da shi wuta wa an takuna sababan li hidayati man ummiyat alaihi tariqu malam yace kuma ina fatan wannan abin da na rubuta ya zamto sanadi na shiriyar wanda wato hanya ta makance masa wa balla sabila ya bata daga kan hanya wallahu ya hadi man ya sha ila siratin mustaqim ko da yake Allah ne ke shiryar da wanda yake so zuwa ga miƙaƙƙiyar hanya wannan ita ce manufar da'awa in kun ji mun ce muku masu kin sahabbai ko mun ce muku miyagu ko mun ce muku a ba ku muke nufi ba aqidar muke nufi amma ku wallahi fatan da muke muku shi muke yi wa iyayenmu shi muke yi wa matanmu shi muke yi wa 'ya'yanmu wa zai suwa ce sun halaka abun dama aiki mai da'awa kenan shine kokarin ganin ya jawo mutane baki daya kowa ya ɗora akan turbar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bari wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa kataba al ila rahmati rabbih wanda ya rubuta shine wanda yake talaka mabukaci zuwa ga rahamar Allah alkarim wanda kuma shi Allah mai karamci ne Muhammad Sani Umar Musa Kano Nigeria a rana a watan sawa ranar 24 ga watan safar shekara 1432 yau shekara nawa kenan shekara hudu kenan da rubuta wannan wa abu ko wanda ya daidai da watan januari 29 ga watan januari 2011 ubangiji Allah subhanahu wa ya ya mana shi ya yi mana gamdakatar ya kuma mana wato jagora a cikin wannan karatu namu duk da yake cewa uslubin da zamu ba shine uslubin da mu karanta yau ba na yi ne saboda a gurguje saboda ina so na ga na sanya wannan abin da malam ya rubuta a cikin darasi guda da fatan Allah subhanahu ta'ala zai mana jagora a cikin abin da zamu gabatar na yanzu da kuma wanda zai zuwa cikin wani littafi da sauran ayyukanmu baki daya subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh